Caramba, caramba. Barka da yan uwa matasa da fatan kowane lafiya barka ku kuma da shigowa labarun matasa na wannan ranar Asabar goma sha ɗaya ga watan Mayu na shekarar 2024. Muna nan ɗakin magana don gabatar muku da labarun matasa ne kuma kuna tare da Samira Rafi da abokin aikin nawa Mutari Muhammadu ya ne Mutari muna lahiya. Lafiya kalo Samira ya kike ya kika shigo ɗakin magana. Me labari me kika zo mana da shi? To magacin yau dai za mu fara dai zama a nan birnin Yamai don sauraron wasu 'yan wasan ban dariya na yanar gizo za je gingimi inda matasa ke kokarin lalubo hanyoyin da za su mayar da motocin haya waɗanda aka fi sani da 'yar kurkura a difa su koma aiki kamar yadda muka saba kuma za mu rufe wannan shirin namu da wasannin motsa jiki. Mutari shin wai ka taba dariya saboda wani abu haka? Eh mana mira sosai na taba dariya. ko yayin karanta wani rubutu ko kallon wasan kwaikwayo zai iya sa na fashe da dariya sosai. To ba kai kaɗai ba ne mutare gaskiya ana iya dariya da ku ta kowace hanya ka gane wannan ne ya sa muka mika abin ɗaukar magana mu ga 'yan wasan ban dariya na yanar gizo a yayin bikin ranar dariya ta duniya da aka yi bikinta a ranar biyar ga watan Mayu da ya wuce. Za mu saurari albarkacin bakin nasu. Donc je souhaite très bonne journée Ina fata alheri a wannan rana ta dariya ga kowa. A wajena idan ana magana kan dariya, idan na ɗauki masu barkwanci a kan yanar gizo, ko da yaushe suna ba mutane dariya. Kullum cikin jin daɗi ne muke. Toujours avec un plaisir qu'on le fait. Dariya gare ni wata dama ce ta karya shiru ko bacin rai. Burina shine na kasance a cikin lokaci da mutane suke domin faranta musu da rai. Ina ganin dariya magani ne mai kyau da ke baka damar shakatawa da fita daga damuwa. To mira idan muka leƙa a yankin Agadez an lura da tururuwa na matasa mashiya ƙarfi masu jini a jaka wanda suke zuwa neman zinariya. zan bar ku da fassarar rahoton Musa Mamman daga birnin Agadis. Rishin aiki shine makasudin abubuwan da ke tunzura matasa na yankin Ayir zuwa ga neman zinare a cikin wannan tahiyar ba kowa bane ke kai gayya. Abin da samu ke fita harkar ta daji neman zinare saboda mu samu mu samu mu da kannan mu kuma dai. Sai ga wani lokaci in ka shigo harkar zinare kuma ta ki fasi. Sai ga mutum ya gaji da wahala a ciki sama da shekara biyu ko uku amma bai samu ba. A wannan aikin na zinare yana da amfani sosai haka kuma yana da illoli shugaban kungiyar matasan agadas ya bayyana yana sauƙaƙawa matasa na su samu kuɗi matashin da ke da sa'a yana iya samun cikin sauƙi bayan wata guda ko wata biyu illolin wani lokaci matasan da suka runguma wannan aiki suna dawowa ba tare da tsinana komai ba yau jihar agadas ta kumshi manyan gurare uku da ake ginar zinare. An gudanar da horarwa ta hanyoyin yada labarai tsaro ta yanar gizo a ƙarshen makon da ya gabata a jihar maradi wannan shiri ne na wata ƙungiya ta ƙasa don baiwa matasa damar dagewa idan sun fuskanci waɗansu bayanai masu shakku Ga fasar rahoton Mohamed Maman. Domin huskantar al'amarin yada labaran karya ne kungiya mai zaman kanta SOS CBSM ta tara ma'aikatan kafafen yada labarai masu aiki kan yanar gizo da kungiyoyin fararen hula Umaru Keta. Mun lura cewa akwai hanyoyi guda biyar bisa su labarin karya yake kasancewa yana iya yiwuwa bidiyo ne da aka canza ma sheka ko wani sauti da aka canza kenan wani hadari ne. matashiya da ke ma'amala da kafafen sada zumunta sosai Umma Safiya Bagalam. Mun koyi abubuwa da dama wanda za su ba mu damar kare ayyukanmu sannan kuma mun samu horo kan yadda za mu gane labarin gaskiya da na karya da ake yadawa kan yanar gizo. A mai mahimmanci cikin wannan tahiyar shine mun girka wani tsari wanda ta hanyar shi za mu yaƙi da labaran karya a jihar Maradi. Bayanar fasahohin zamani ya kawo sabbin kalubale ga mutanen da ke amfani da yanar gizo. Wannan ƙarin ilimi na ba su damar samun samun wasu fasahohi. yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu mutari matasan gingime sun gudanar da tararruka da dama da tattaunawa da mahukumtan garin cikin kwanakin da suka gabata da nufin lalabo hanyoyin da za su bi don baiwa matasa damar ci gaba da harkokinsu na taksi yau kimanin watanni biyu kenan da hukumomin gundumar na gingime suka hana zirga-zirgar motocin haya wato babura wanda aka fi sani da suna el kurkura adifa Haka ne Mira tun daga wannan lokaci matasa da suke yin wannan aiki sun sami kansu a cikin wani mawuyacin hali ga bayani a cikin wannan fasar rahoton Abdullahi Maina. Matasar da dama na gingime da ke aikin kabu-kabu wanda ake kira yal kurkura sun kasance cikin zaman kashe wando a sakamakon matakin hanawa injinan su aiki da hukumomi suka dauka. A cikin wannan tsari ne suka shirya wani taron gangami a tsakiyar gari domin tattauna matsalolin da suke fuskanta. In ji Hassan mai lakabin ya salamu. shugaban kungiyar El Kurkura ta Gingime. Gashi nan yau kurkura wajen sama da kona hamsin wallahi ba mu aiki wannan wallahi mun shiga wani hali yara sun fara shaye-shaye zaman kashe wando ya yawa cikin gari. Manyan mu dai su abun da suka saya kan saida mota kan abu daya ko biyu bai wuce suka ce akwai motocin da suna yi harkoki rashin gaskiya. Masu amfani da waɗannan ababen hawa su ma matakin hana zirga-zirgar El ya shafe su. muna cikin kalubale sosai kuma muna cikin kunci da wahala. Yanayin zirga-zirgar mu da yanayin tafiya mu duk ya rage yanzu abu kalilan zaka ta kasuwa ka siyo babu halin wani abu ya dauko maka a ra'ayin kungiyoyin farar hula ya kamata hukumomi su sassauta wannan mataki domin rashin wannan ababen sufuri na yin tasiri akan garin gingimi baki daya ustaz adam mamba ne na kungiyar farar hular wannan kurkura da aka hana ba wai matasa kadai bane suke ji jiki kusan gingimi ce gaba da take ji jiki wayan su sun sai da gidajen sun sai kurkura da shi suke rike matan su suke rike iyayen su. yau wannan abu ya zama bahawu kira na ga shugabanni shine su dokoki wanda ya kamata a sa iyaka idan kunne ya ji jiki ya tsira. Rashin ayyuka samar da kuɗaɗe ga matasan gundumar na iya tura su cikin magunyar hanya kawo musu taimako kan iya zama mafita domin kare su da shiga cikin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ko kuma 'yan ta'adda. Yanzu kuma sai filimin wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. Labarin wasanni na wannan Asabar sun mai da hankali kan shirye-shiryen rana ta uku na tunkare da rarraye na gasar cin kofin duniya na kwallon kafa na 2026. Kwamitin fasaha na tawagar MENA ya kira bangaren farko na tawagar mai kunshe da 'yan wasa masu taka da a kasashen waje. Waɗannan 'yan wasan sun fara wasannin shirye-shirye a wani Alhamis kashin jagorancin mataimakin mai koyar da su Zakariya Ibrahim. Tawagar za ta cika kaɗan-kaɗan yayin da 'yan wasa na waje za su iso a a kwanaki masu zuwa mu tuna muku cewa kungiyar mena za ta kara ta tawagar le diablo rouge ta congo a ranar daga watan juin a filin kwallo na kinshasa kasancewar an dakatar da filin kwallo na brazzaville saboda rashin cika ka'idodin hukumomin kafa da fifa tare da nasarar da ta yi da zambi da ci biyu da daya da kuma rashin nasarar da bai da tasiri inda tanzania ta mata ci ɗaya da nema yanzu haka niger ita ce ta uku a rukunin a bayan maraka da zambi kuma a gaban tanzania da congo kasancewar kasar eritrea ta ci tuwon fashin buga wasa ƙasarta. abokan matasa nan muka zo labarun mu na yau sai kuma gobe idan mun sake haduwa don gabatar muku da wasu sabbin labaran mu huta lafiya.